kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai duk kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 24 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan maudu'in da muka faro muku jiya akan matsalolin da take ke da rabuwar aure ke janyowa. sai a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. To jama'a masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. shiga tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yan aji barkan mu sake saduwa da Yau za mu tattauna ne akan matsalolin da saki ko kuma rabuwar aure ke janyowa a rayuwar 'ya'ya da kuma su mata kai har ma da al'umman da wannan mutanen suke zaune a ciki da ita macen da aka riga aka ta gayyara ko aka mai da ita baya cikin ajin namu a yau wanda za mu ɗauki darasi tare da su muna tare ne da sahura dalha saliu suleiman tsauri mai ba da shawarwari dokta kuma barista hadiza aliyu wacce take a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wacce take uwa ce domin ta ba mu shawarwari da kuma dr ahmad abu bilal shi ma na jami'ar ahmadu bello da ke zaria sai malama halima usaini da kuma madiha zaruk to hajiya nan kin shigo ciki kin ji inda akan ce idan an rabu auren ma uwar ita kanta tana iya samun ciwon damuwa wanda kila zai iya kai ta kila maga shaye-shaye da sauransu amma kuma akwai wani abu kuma da ake za mu ƙara duba kan maganan eh, illar da mm, da rashin aure ke janyowa shine bayan ta bar gidan mijinta koma cikin al'umma da ta fito ko gidan da ta fito shi ma ba za ta samu goyon baya mm. da tallafi daga wurin mutane ba inda za ta zama a tagayyari abincin da za ta ci wata fin karfanta yake yi a wannan tabbas haka ike because ta riga ta san ta riga ta san dakin ta kwarai sannan ta yaushe zaki ce kin dawo gidan ku a ɗan baki ɗan maybe kina ki zo kina eh, sharing gado maybe tare da shauran yan uwa da suke gida kin ga ko daga wannan ma an fara shiga cikin ah, wahalhalu sannan ana magana particularly akan yara you know tagayyarin da yara suke shiga saboda babu tarbiyyan uwa uh, malama ah, halima. ta yi magana akan cewa in kamar yanzu da uwar ta fita ila da can tana da zaune da kishiya kin ga ba a yi zaman jituwa ba saboda haka mu mata Allah kaɗai ya san abin da ke zuciyarmu mukan manta cewa ɗa na kowa ne mm. amma akwai wani karin magana da hausa ke cewa ah, dan wani da uwar wani tagwayen yan wuta wata ko yaya ta so ta yi ma nan tarbiyya mm. ila uwar shi ta riga ta fita mm. ko mun yaya da uban ya ce bari ya raba alaƙa tsakaninsu uwa ce ƙila 'ya'yan suna da kawazuncinta mm. abinda ta riga ta kitsa musu shi ne fa zai zauna a ransu hmm. Kinga ga za su tashi na farko da ba sa tausayin ubansu ba imani saboda me ya kori uwarsu ta riga uwar za ta gaya musu kin gane wani abun kuma an yi a gaban su dama yaro yanzu da ne sai ka shekara shida amma yanzu duk abin da aka yi kana da shekara uku ba ka mancewa ka tashi da shi zai zauna kamar madubi ne a kwakwalwanka kana kallo saboda haka ba sai an baka labari ba so yaro zai girma da wannan bare idan aka yi rabu wannan ba ta daɗi ba mm. so wannan hoton shine zai zauna ma yaro a kwakwalwa zai tashi bai da imani saboda hakan nan ishu na criminality zai shigo ciki kin ga mm. hankalinta yana kan 'ya'yanta amma kuma ga ɗan ya taso ba tarbiyya Mariya Hajji ma ta yi nata bayani akan illolin da za iya janyowa a jikin ya'ya waanda aka samu rabuwan aure illa a wajen macen fa da aka saka. To zan ba misali ne ga irin rayuwar da muke ciki yanzu. Muna rayuwa ce ta matsi da takura da kuma zan ce talauci. Mm. So da za ki ga ita kanta yarinya an mata aure ne ba dan ta isa auren ba ko ta yi hankalin yin auren. Wataƙila shi ma ba abin zai ce na gaji da ciyar da ita. Wanda wata kalma ce wanda jahilci ne yanzu maza suke yi na gaji ta ce da ita bari kawai in kawar da ita ba fa mata aure ba mm. ya kawar da ita haka yake cewa eh saboda haka ba wai an yi shi ne da saboda bisa suna ba ka haba wance ta shekara sha biyar da Allah ka kawar da ita sai mata aure sai ta je ta tafi ita kadai sai ta haifi daya biyu uku sai aka sako ta mm. sai suka dawo su hudu mm. da kin ga ka kawar da plate ɗaya ne yanzu kana da plate hudu hudu yanzu to su shi ma wancan din watakila ya gaji da ciyar da ita ne saboda jahilcin yanzu ya yawa a ga muna zuwa islamiya eh amma kuma jahilci shi fa ba zai iya ciyar da ita ba da mm. ya auro ta ne ya soyayya kuma sai yanzu sai ga yana siya ta saki jiki tana ta zuba masa eh, yaya sai shi ma sai ya kora ta ya gaji can an kawar da ita na an kora ta ina za ta yi ake so ta yi da ranta sai ki ga yara sun zama ru yau suna gidan kakansu can yau suna gidan kawunsu can gobe suna gidan kawunsu can wa'ansu ko wanka ba ba sa samu ana zan ba da misali da abin da ya faru a gidana yara ne ba sa tare da uwa ba sa tare da uban uwar ta kama gida tana zaune tana haya saboda ba ta iya komawa gidansu ba ba wuri eh yan gidansu ka matsa mata sai ta dawo ta yi aure sai a ba yaran kuɗin mashin daga cikin zaria in suka zo makaranta nan tudun wada daga can cikin zaria ana kiran wata unguwa anguwan magajiya in suka zo makaranta makaranta da safe suka gama karatu za a kullo musu gari kwata sai su zo nan gidansu da kaina sai su zauna sai su ci wannan garin sai surkata ta shehaba dai su dinga zuwa suna cin abinci kullum gari kullum kullum an suka taho daga can tun karfe bakwai da rabi na safe ba sa komawa gidansu sai karfe takwas na dare kuma mashin suke hauwa kuma yara yara babban cikinsu shekarar ta sha uku sai dan shekara goma sai dan shekara bakwai ina uwar ita kuma uwar iyayenta sun ce ta koma gida ta yi aure saboda bar musu eh, a'a duk abin da zai faru da ayan masu ba abin da dama ba da su ta zo ba ka eh, ake cewa ba za su iya zubo da a gara ba ba za su iya ciyar da wannan jikokin ba sai su koro su tudun wada an suka zo tudun wada ba dangin iya ba na baba to a tudun wada a nan za su dinga kalime kalime su ci na rana su ci na dare sannan da daddare su je wurin dangin ubansu su ba su kuɗin mashin sannan su hau cikin dare har karfe goma na dare na ga kan za su koma gida wai wake ba su tarbiya to a ina lokacin ba da babu saboda ba aure su kansu iyayenta ba ma a gidansu take ba ta koma ta kama haya wai don ta rike 'ya'yan sun ce ba su yadda ba ta dawo gida wannan 'ya'ya ta sake su duk ma abin da ya same saboda ba su suka haife su ba duk abin da ya same su kin ga ita an sa ta tsaka mai wuya tabbas saboda ƴaƴanta ne an hana ta haƙƙin ta ba su tarbiya kuma 'ya'ya suna yawo akan titi maza sukan juya fuska saboda me yasan zai iya haihuwan wa'ensu da wata mata kwarai kwarai malam ku ne masu bada shawarwari gaskiya wannan ba ƙaramin illa ba ne a cikin al'umma rabuwar aure a turance turawa sukan ce broken home mm. to in muka fasara abin mm. gida fa ya rushe aka ce ba aure ba mm. uwa duk abin da aka ce ya rushe fa ba shi to ku duba fa waye zai waye gari ya ce gidan shi ya rushe ruwa ma yana zuba a ɗakin da kake sauka kake kwana ya kake ji ina ga a ce ba rumfa ba komai to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ne a cikin al'umma wato uwarin faci uwarin faci sannan akwai abubuwan da uwa da uba ya kamata su tsaya su duba haƙuri shine matakin nasara to mu a ƙasar hausa ban san irin haƙurin da kake so ka bada ba bari a ƙara jan musu kunni an ce ku yi haƙuri hausawa hmm? in aka ce haƙuri yakan zama nau'i uku ne mm-hmm. na farko akwai haƙuri da za ka yi da karan kanka na biyu akwai haƙuri da za ka yi da abokin tarayyanka na uku kuma akwai haƙuri da za ka yi da shi allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka hmm. saboda mu ɗan adam muna da gaggawa haka allah ya halicce mu kuma shi da kanshi allah sai ce ka yi haƙuri inna allaha ma'as sabirin duk wanda allah ya ce yana tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce yana tare da ka aika gama. Hmm, Yawa wannan matakan guda uku sai mutum ya bi su. akwai abin da mu kanmu muke so mu a cibin gashi mu ke son mu ga mun cimma nasara a rayuwar mu karan kanmu ne mm. amma za a wayi gari da kanka ka kasa cimma nasaran wannan abu ko da karatu ne kuwa eh kuma ga sai kai hakuri da kanka amma sai wani ya maka laifi shi ba za ka iya hakuri da shi ba musamman mace mai rauni kuma kamar yadda muka duba muka ce akwai yaya a tsakanin sauran eh. lokaci ba don macen ake yi ba dan makomar wa'annan yara ne saura ta kosa ta magana dan abin ya ciyo ta shi yasa akwai kuma abin da wasu iyayen suke cewa ai ba kai na faru ba mm. kuma miji eh. goma ba uwa goma ba wannan ba duka sai a tare a dama abin ba ilimi ne wata dan iyaye dan Allah ne hakuri kansu su iyaye mata da Allah a yi hakuri mm. duk abin da zai sa miji a yaje har ya rabu da ke don Allah ka ki jawo shi kamar yana bata zira'an kini da za su biyo nan gaba mm. zai sa yake wata rana tana gidan miji tetin kaho ta bugi kirji ai ba kanta aka fara saki mm. yanda ya maganan illa akan ma 'ya'ya mata idan aka ce an rabu kuma sannan uban nan shi ya karbi 'ya'yan nan mm. ba wai ya bar 'ya'ya matan nan tare da uwarsu ba yanzu wani shaidanan da ke faruwa da abubuwa da ke faruwa shine ga cewa ka Allah subhana lillahi mm. Allah ya kyauta a ce uba ya zo ya kwanta da s da ya haifa ya nemi sa saboda uwar bata gida saboda uwar bata gida yanzu abin da ke faruwa kenan so kin ga wannan ma shi ma babban illa ne kamar yadda dr kabir ya ce idan aka ce fa an yi rabuwan aure gaba ɗaya rayuwan al'umma ne to ita wannan yarinyar da abin nan alal misali ya faru da ita tsakaninta da ubanta har abada wani irin hali za ta kasance dokta da kai magana na tuno da wa'insu abubuwa musamman inda ake samun yawaitar samun fyaɗe akwai wanda zaka ga shi ma wannan illa na rabuwar auren yakan sa 'ya'yan su zama a sake din ma'ana tunda suna neman abinci a kila uban ya juya baya tun da ya bar su suka tafi da wasu ko wanda na samu kwanan nan uban ya ce ya hada da 'ya'yan ya sake su uban da ya ce ya hada da 'ya'yan na tafi da su ya sake su da kuma yasa aka samu 'ya'ya matan 'ya'ya ne ƙanana saboda ba ita da inda za ta je ba iyaye da sun mutu ba wanda wani majibinci a ta ita matar ta samu wa'insu da suke taimakon ta suka bata wurin zama halin da ake ciki 'ya'yan masu gidan da take samun ta dan kobace da daddare ta dan kwanta sun bi 'ya'yan nata gaba ɗaya sun fyaɗe da dan shekara hudu da ya shekara bakwai ba ma wani kwari suke da shi ba ta irin za ka ga waye janyo da bai sake ta ba misali ana ana manaji da rayuwa har yanzu ne suna nan da daɗi babu daɗi amma an samu malam ya gaya mana ko kuma da ake da 'ya'ya maza me hakuri, wallahi dirishan hakuri ke jawo 'yan nan bala'in mm. ina zaune a naji wajen wani yanzu zan siyo wani kaya wani bakin titi sai wata yarinya ta zo wai a taimake su da na abinci to ni dama ina da halina na a karan bana gaskiya ba zai yiwu kawai ba su suce sai na kira wasu menene dalili to abin da take faɗa ɗin nan shine tare da mamansu kawai suke baban ya saki mamansu ba su da inda za su yi ci abinci na ce to yanzu shi shi ɗan an ɗaure shi ma ya kubce na ka sake shi a titi a ce wai ya mace ya karama irin wannan wai kuma tana cikin yunwa mata wannan haiba da take da shi saboda mace darajarta ita ta san darajar ita da kanta ta fi karfin a wulakanta ta amma wai hadda kanta ta izuwa ce taimake ni ai masifa ta kuma abinci za ta ci kuma ta faɗi wani kuma wallahi da gaske abincin ne sai na tambayi mutanen da ke wajen na ce ko sun san gidan wa'annan yaran to ba yan anguwan ba ne mm. tafiya ma saka tafiya ne ai suna jin tsoron kar anguwa samu abun kunya shi bar dole ta sa su suka bar anguwar su suka dawo ta anguwa neman abincin da za su wai to wai ku maza ba ku san haƙƙin yana kan ku bane wallahi mun sani abin da ke faruwa laifin in an bi ta barawo abu ta mafi sawa wallahi sai an yi hakuri da juna din nan dalilan da ke kawo sabon auren kin faɗa duk an tattauna su ba sai an dawo da su ba amma wallahi ba ma yin haƙuri ne bari baki misali kwanan nan a jami'ar nan kowa ya sani an yi albashi na watanni ki je ki tambayi malaman shiga inda da ake girma masu a gidansu mm. amma dan wata ɗaya wata biyu baka da albashi kaga mm. ana nema a canza maka eh, eh, eh, tunani wato akwai kunga halin mata kala kala saboda Allah to idan <laughs> wallahi wayanda basu kai zuciya ne ba an garrabu din mm. mu dinga yin hakuri da juna saboda ni na gaya miki in dai aure mutu al'umma ta rushe yanzu ga abin da hajiya ta faɗa a ce uba da ya yanzu ga abin da aka faɗa a ce wai kun ce maki yara mata wai ta zauna a gida kun lalata yaranta mm. to wani irin bala'i ne mutum kuma wallahi da ba a rabu da auren nan ba da ikon Allah wannan abu ba zai faru to ai ya hada na ce maka hada yayan ya ce duk ya sake su ya saka mm. to sai aure yayan ma matan shi to to shine yanzu abin da ya kamata a dinga sani akwai hukuma kuma mm. akwai hukuma fi sabilillahi kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu don jin ci gaban tattaunawar. ɗaya daga ce abin da yake zama kalubale ga matan da aka saka shi ne ba sa iya buɗe bakin su ne haƙƙin su saboda menene al'umman da suke zaune a ciki za su ce don me ta kai kotu ta je tonan asiri eh. yan uwanta ma su faɗa haka yan uwan miji su faɗa haka idan har ta kai miji ƙara duk da Allah ne ya ce ta nemi haƙƙoƙin nan da yake kan shi ya sauke to abu na farko shine za su juya mata baya tunda ta kai su ta tozarta dan za a ce bahaushe ya ce duk wanda ya kai shi ƙara ya tozarta shi mm. tunda kuma akwai yara akwai wanda aka dora ma hakkin mm. cewan to idan aka rabu fa uwa particularly ya mace saboda me saboda raunin da ya mace take da shi mm. shi yasa aka ce to tarbiyyan ya koma kan uwar amma ke san yanzu mazan yanzu dan sun san uwa kawazucinta a kai 'ya'yanta ne saboda yana jin zafi bari ya wulakanta ta da zaran ya ce ya sake ta sai kwashi yan wani lokaci da mai shan nono madalla sai kwaci to amma kuma sai ki ga akwai iyaye akwai malamai akwai yan uwanta kowa sai ja baki to ai ba wanda yake son nauyin ya dawo kan shi ita kuma mace tun da kila ta bar gidan shi ba wai tana da karfi ba ba sana'a ba aiki ba sana'a ba aiki ba ta da kuɗi kuma abin nan na kuɗi ne hmm. to ina za ta je za ta shiga damuwa ita kawai kin gani mm. so akwai wannan oh. sabuwa kina cikin program na ma baki ce komai ba a cikin illolin rabuwan aure kun manta ba ku faɗo maganan zumunci ba tsakanin sauran 'ya'yan domin a lokacin da ka saki yaya ne sun taso nan ga mamanmu ga mamanku amma duka babanmu ɗaya da ku mm. rana ɗaya sai babanmu ya rubuta takarda ya ce ya saki namu maman eh. ku taku maman tana nan eh. to ai ai so da yawa jituwa na an kawo rabon zumunci daga wannan lokaci ya tara tarwatsa gidan shi kwarai ko domin ƴaƴan ɗakin da wanda su aka bar uwarsu da wanda aka kora uwarsu dama makarantarsa ɗaya mm. sai kiga an waye gari ma an zo makarantar isu isu ba ma sa magana kuma kowa gan ɗin kawayenta daban mm. za ta fara kushe uwar wancan daga nan kuma wani abin yana faruwa har girman su so da ba a samun sasanci kaga kai baga kaga kai ne uba kai kai ne ubansu duka amma kana umma ba su rusa gidanka eh amma kuma duka kana son su amma kuma ba ka da ikon zartar da hukunci a kansu hmm. domin kawunan su a yake hmm. ba ma ka da lokacin tattara su guri daya eh, ba ka da lokacin ma tattara su guri daya gaba daya saboda kawunan su ya raba su a ganin su baban mu kila ma za su ce saboda maman ku ya saki mamanmu mu mm. da sai ai baban ma saboda maman ku ya saki maman mu mm. za ki ga ba ma sa magana wasu ma yakan kasance har ungurin neman taimako ne irin manyan ƴaƴan ma sun yi aure wasu ma domin so da yawa ma ba a duba girman 'ya'yan ma wasu ma wani ma ya auke da shi kun haihu wasu 'ya'yan sun yi aure ma amma rana ɗaya zai iya baki takarda ya ce ki tafi to kuma kilan sauran eh wato shekarun ki a dakin miji ba tsira ne ba shi bane sai bai tashi to kuma kilan wa'annan ƴaƴan da suke gidan mazajen su ko kuma samari sun zama magidanta ga kuma kannan su wanda suna bukatan taimako lokacin kila karfin baban ya gaza ba zai iya yi ma kannan nan wasu hidimomi ba ga manyan su kuma yanzu Allah ya rufa masa asiri za su iya yi to fa sai an kai zuciya nesa idan ba haka ba in manyan suka tuna yadda ya kori uwarsu za su iya cewa ba za mu taimaka ma kannan nan namu ba kwandalan ba za su iya taimaka ma wa'annan yara ya shafa ruwa ya shafa musu kin gani kuma jinin ne su ne ma su ne ma daidai da daidai saboda amma babu ya ce rashin hakurin abu daya sannan mu iyaye mata fa yanda ya faɗin na haƙuri fa a cikin haƙurin mata fa a cikin haƙurin aure in an kasa guda misali a ce haƙurin aure guda ɗari ne dole mace ne ya kamata a ce tana da guda casa'in ma amma daga dai casa'in da ya kamata a ce mace ne take da ita kuma mace tana cika haƙurinta ne in ta tuna abu ɗaya ne zai sa mace in ta tuna shi kawai ta zauna gidan aurenta shine makomanta a lahira kawai kullum kawai ta tuna lahira idan ta tuna lahirar ta kyawun lahirar ta in har kullum mace za ta wato ba mijin eh, take yiwa ba yawa lahirar ta in kullum mace ta dinga tuna kyawun gobanta mm. in ta tuna akwai bacci mai daɗi idan ta yi wannan haƙurin akwai jin daɗi mara yankewa idan ta yi wannan haƙurin to aure ba zai zai daɗe ba a samu wannan barakan da har za a zo 'ya'ya su yi wa'innan tagayyaran da ake cewa ba domin a cikin ma rabon aure akwai rashin tausayi domin yayan suna tasowa wasu kiga ba su da tausayi zuciyarsu ta bushe kiga ko kwacen kuɗi da ake a hanya ko ki ji an yi wani abu ki ga yaron ma bai tausayi saboda shi ma da yake karami ba wanda ya tsaya ya tausaya mai da an kori uwarsa kuma tausayi da an ki tausayin sa kamar yadda kika ce eh, da ba a sake uwarsa ba da yana karami shi yana shan nono ma to shi wannan shine babban abin da ya kamata kowa duba an za a aurar da yaya a rika gaya musu alfanun aure a ranar gobe kiyama ne a daina gaya musu jin daɗin shi a duniya domin duk wanda ke son jin daɗi ba zai zauna inuwan aure ba duk macen da take eh aure hmm. bauta ne kuma hmm. sai an jaddada musu cewa lallai lallai fa akwai sakamako kyakkyawa gogwaba mara yankewa a ranar lahira idan ana yawan faɗa wa mace wannan magana yana sa ta mance da cewa yau ya mata zaki hmm. yau ya zage ta tana iya mantawa da wa'ina inda tana an ce ai idan ta yi hakuri da wannan zagin Allah shi bai yafe mashi ba zai saka mata kuma babban sakamakonta shine Allah zai sata ta aljanna kuma babu fita a aljanna idan ana yawan faɗin haka zai sa mace ta haƙura ta runguma 'ya'yanta ma ki ga ma tana can tana hidima ma da 'ya'yanta ta ma manta ma shi yana tsaye kila yana ta mata sababi ita tana can tana faman kokarin ta tarbiyyatar da 'ya'yanta ta yadda in suka samu tarbiyya mai kyau ko bayan ta mutu za su mata addu'a ya bi ta kabarinta kamar yadda yana ɗaya da cikin ta jariya. Haka. To, eh, malama sahura ta riga ta fara shimfiɗa mana shawarwari da kuma eh, abubuwan mafita akan irin waɗannan matsalolin. kowa yana iya kawo gudunmawarsa iyaye da za su aure da yaransu ya kamata su dinga bibiyan al'amuran yaransu mm. na farko mai yiwa za ka iya zuwa kai da kanka ko ko in ma an auro diyarka daga wani gari ne zuwa wani gari a nan kwamitin da suke kai ƙoƙari ka samu mata 'yan uwa wanda idan ta samu wani matsala tana da wurin da za su za ta je ta kawo yawa hmm. akalla za ta dinga jinsa kamar iyaye ne shawara na farko kenan sannan shawara na biyu duk wanda allah ya sa ya tsinci kanshi a irin wannan rayuwa hmm. saboda in kuka tsaya kuka fahimta mafi yawanci wasu ba su san illan abin ba sai san fada hmm. wani kuma ya sani amma wanda Allah ya sa ya fuskanci kanshi a cikin wannan al'umma balantana mace to sai ta yi haƙuri haƙuri na farko shine yaron nan da za ta riƙe a gidan miji wanda ba shi a gidan sai baban shi to za ta sa a ranta cewa zai mata laifi kuma laifin da zai mata ƙila ƙaramin laifi ne amma za ta ji a ta cewa dan ba ita ta haife shi ba shi yasa ya mata wannan laifin hmm. hasali kau yaron da ta haifa laifin da ma zai mata ya ninninka wannan abu amma sai ta ga dan ba ita ta haife shi ba shi wancan shi eh, yasa shi yasa wato sai ta girmama abun eh sai ta girmama so a ƙara hakuri eh, kawai sannan shi ma yaron da ya tsinci kanshi a wannan matsayin zai ƙara hakuri zai yi hakuri saboda zai yi abin da za a kwaba mashi amma zai ga ai dan ba uwa ta bace shi ya sa taimun hukunci ko ta kwaba mun haka hasali kau uwar shi za ta iya mashi hukuncin da ya ninninka wannan mafi ala eh. da ya zauna wurin uwarsa eh. don an rabu akwai wanda zai bada <laughs> shawarwari to a gurguje bari ba bada wannan shawara shawara ta farko da nake so in ba iyaye don Allah duk wanda ya tunanin sakin mace Don Allah ya tuno yayan shi kar ya je ya sake ta don ya biya bukatar shi su kuma yayan nan ya halaka su mm. akwai wani yayanmu yana da wani hali idan mata shi ta mai nagu kin ci sa'ar wayan nan <laughs> wai dan ya bata haushi mm. amma dai a ƙarshe ai ya fa alheri da ce ya sake ta ko eh. yawwa to dan Allah mu dinga tuno yara kar ka ɗauka an ka sake ta ka tura mata haushi ƙarya ne ka kashe al'umma ne Allah kuma zai kama ka mm. dan Allah sannan kuma iyaye kamar inda malama ta faɗa abu ne mai tsananin muhimmanci tun kafin yara su kai munzalin aure especially mata tunda su ne suka fi ɗaukan haƙurin a gaya musu cewa aljanna ce sakamako da ya fudu duk cin kashin da za a yi musu su kau da ido su haƙura tun da dai akwai sakamako a wajen Allah sannan dan Allah kafin yara su girma ya musu aure a koya musu sana'o'i saboda wallahi rashin sana'a mace yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo mutuwa aure to ni a takaice ina jin wayannan su ne shawaran da zan bada shine kamar yadda dr kabir ya ce kar a fara don da muguwar rawa gara ƙin tashi saboda haka haƙuri shine babba amma kuma ita uwa in tana tare da 'ya'yanta ya kamata kullum tana cikin musu nasiha na tarbiyyartar da su akan me su yi haƙuri da duk yadda suka samu kansu because a lokacin na kila ba a fata idan abin ya faru kaga sun riga sun taso da wannan tarbiyyar da ta musu na haƙuri a kowane irin hali suka tsinci kansu a ciki <laughs> shawara na anan shi ne shi tarbiyyar auren ya mace zaman aurenta a gidan mijinta mahaifinta yana tasiri akan zamanta a gidan mijinta mm. me yasa nace mahaifinta yana tasiri akwai iyayen da idan wani abu ya hada ki da miji ke da kanki kin san an cuce ki amma abin da zaki iya hakuri ne sai kika kasa kika ce zaki je gida kin san cewa kina zuwa gidan nan kallo ɗaya babanki zai miki zaki Kin ki haƙuri hmm. zaki zauna saboda baban mu shi matsayin laifi ba Ba kowane abu kike ɗauka a matsayin laifi ba ba ma zai saurare ki me ya dawo da ke ba zai nuna miki ne mamanki haƙuri take yi da shi kika kika baro ke naki gidan kin dawo ki zauna ki takura ma matan shi matan shi ta zauna ke ma kuma ki hakuri ki zauna <laughs> eh. to haɗin iyaye za su jajirce akan haka ba duk wani abin da yarinya ta yi aure ta kawo musu ba akwai iyaye ne yanzu zaki ji ni ba za a takura ma 'yata ba ba za a takura mata ba ka ba da aurenta dole za ta yi haƙuri abu za ta je ta a ƙarƙashin wani biyayya za ta yi sannan sirkai suna taɓukawa in ɗanka ya auro yar wani ɗauke ta kamar yarka kar ka yi son kai a cikin al'amarin idan ɗanka ka ga yana cutar da yar wani ka kwaɓa mai ita ma in kaga tana abu mara kyau wanda idan yarka ne take a gidan aure za ka kwaɓa mata Kwaɓa mata kai mata kamar ita ka haife ta in in kai ka haife ta har in ana irin waɗannan mu ma muka fuskanci cewa iyayen mijinmu ba sa mana son kai wallahi wani abu abin ko ya miki saboda maman nan eh, nashi zaki hakuri ki da ido To masu sauraron mu a muka kawo ƙarshen mu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.